alaikum masu kallon mu masu sauraron mu yau ma ga mai da fitaccen jarumi kun san shi shi ma yana bada gudunmawa a wannan masana'anta ta Kannywood. Da gani kun ce Ladiza ta Hausa TV yau ga jarumin da suka kawo mana to shine dai da kansa ba aiki ba kuna ta cikiyarsa. An ga an ga an ga wannan din shi ba a gan shi ba to shi ma dai gashi yau ya bayyana a cikin wannan shiri mai fanaji mai suna daga Kannywood. To jarumin mu da farko za ga masu kallon ka sunan ka sannan muna da tambayoyin da za mu maka san guda ɗaya ne zuwa ɗari da fatan kana da amsoshinsu. <laughs> Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu da farko dai suna na Karibullah Abdulsalam kamar yadda kuka sani. To yanzu wanne ra'ayi ne ko kuma wanne abu ne sa ka shiga cikin wannan harka ta fim? Eh to ni dai gaskiya ba komai ne ya ja hankali na ba na shiga harka industry ce kawai ina so ni ma in bada ƙayar gudunmawa ta faɗakarwa da ake yi. Eh. To wannan shi ya fi komai jan hankali na har na shiga cikin harkar fim. Eh. a cikin shirin daɗin kowa wani suna ka fito dan baba dan baba don tsara suka eh da kala zubu ba to yanzu misali akalla ba a kasar ba za ka kai shekara nau kana kana gabatar da wannan harka ta fim hmm, to zan kai kimanin shekara biyar kana ba da gudunma a wannan masana'anta ta Kannywood. To misali yanzu wani nasarori ka samu daga farawa ka kimanin zuwa yanzu? To nasara alhamdulillah babu abin da za mu ce da Allah sai dai godiya saboda duba idan ka duba duk wanda suka san kama a baya mm. yanzu za su gan cewa ka canja eh. ci gaba ya same ka sosai don gaskiya idan na fara lissafa ma irin nasarorin da na samu ma mm. za mu iya kwana a nan ban gama <laughs> abubuwan saboda kai kanka shaida ne gaskiya ne abubuwan dama da yawa daga wannan sai wannan to yanzu misali a adadin fina-finan da kai za su kai kimanin guda nawa kenan a fina-finan da kai a wannan masana'anta mai albarka ta Kannywood gaskiya dai fina-finan da na yi mm. za su iya musaltuwa ba ka ce fina-finan da kai suna da yawa an yi abin da yawa kin wai gawa ta shiga mai ake cewa mutuwa ta shiga makabarta ta shiga kasuwa ne <laughs> za ta ɗiba da yawa kenan to yanzu misali wani shawarwari za ka ba wa 'yan wannan masana'anta ta kaniwood to shawarar da zan bayar hakuri, amma masana'anta kani wanda ya kasance cewa yana sana'a ba mm. ta shi ya kasance yana da hakuri da juriya eh duk inda mutum ya tsinci kansa ya kasance mai hakuri da juriya to insha Allah ko yana tare da nasara nasara za ta iya zuwa mai ta kowanne hanya kuwa a cikin shirin daɗin kowa kai ne ka zaba ka ce gwara ma ni abin dan alhaji ko ko a'a su ne suka duba suka cancanta ka ya kai kuna kama kuna yanayi daya ya kamata a baka dan alhaji kai ka zaba ko ko su ne suka zaban ma to ai ka san labari shi yake yin casting eh daga lokacin da writer ya yi rubutu ya zo ya kawo producers producers ya karba ya na cewa zai iya kashe ko nawa ne ya aiki a kansa eh su za su zauna su gani wannan role din wane ne ya dace wannan role din wance ya kira wannan role din role dina ne ya kira ni shi yasa ne ma aka kira ni to yanzu misali a cikin shirin daɗin kowa ya kake da masoyanka idan ka fito da su ka da su a hanya shin kana ba su lokacin ka ku zauna ku yi hoto a yi hira ko ku a'a da zara an ce la ga ɗan baba sai kai tsaki wani zubin ma ka tsantar da yau ka ce za a takura maka ya abin yake gaskiya to ya danganta wani lokacin za a ga mutum yana busy sosai idan na tsinci kaina a yanayin busy dai zan dan yi kokari dai in dangare na faranta muku ko da ku ban zauna mun yi hira ba eh. za a gaisa idan hoto ne ya kama za a yi eh. amma idan ya kasance cewa ko kuma busy nake ko kamar misali ina kan hanya ka tsaye da ni haka eh za mu gaisa za mu gaisa salamu alaikum ya gida na ga aktin ɗinka yana burge ni zan ce to na gode sosai da sosai a yi mana addu'a da ka san komai sai da addu'a <laughs> gaskiya ne to yanzu misali ana a yanayin abinci wannan abinci kai karan kanka ka fi so ka ci ka san wani tuwo wani shinkafa wani taliya wani jalof gashi nan dai to kai naka karan kan wannan abinci ka fi so ka ci na abincin da ka fi so <laughs> dan wake to ai ni dan wake ban fiye cin sa ba a ƙarya kai a dan wake ka sani na fi son na fi son wainar fulawa ni wani fulawa ita ce abinci na yanzu a bayan kyamara ba <laughs> amma a zahiri ai ni na na san abin da to akwai kyauta misali akwai wani fans ɗinka da so ya maka wata kyauta wani abu ka fi so a kai a karan kanka a yi ma kyautarsa duk abin da ga bani ina maraba da shi in dai zan amfane shi ko ma mene aka baka za ka yi mazhabin lale zan yi zan amfane shi to alhamdulillah ina gode sosai to yanzu misali ane wa kallon yan fim yan iska ne wala mace wala namiji yaro ko babba duk kallon abu ɗaya ake musu a ce 'yan iska ne a ce masu bata tarbiyya ne shin da gaske magana haka take ko kuwa a'a shaci faɗi ne kawai na mutanen mu ka san ita rayuwa da kake ganin ta a kodayaushe shi dan adam ba a iya eh duba da wani abu guda ɗaya da kake ganin sa shi iskanci ba sai lalle a harkar fim ba hmm. yanzu a anguwa ma a gidan kuma ana iya samun mutanen da suka kauce wa hanya gaskiya ne a cikin harkar fim ba amma ita harkar industry da kake ganin ta kowa ya danganta da yanayin tarbiyyar sa da yanayin behaviors din sa hmm. ya danganta kowa da yanayin tarbiyyar da yazo idan ka shige ta ne domin ka lalace za ka lalace idan ka shige ta ne domin sana'a za ka yi sana'a idan ka shige ta ne domin ka nemi kuɗi za ka nemi kuɗi kuma za ka same shi kana so ka gaya masu kallon ka cewa duk yadda ka ɗauki harkar fim a haka take zuwa to yanzu misali a yanayin sutura ta sawa ka fi son ka saka yadi ko kuma ka fi so ka saka shadda gaskiya ni dai na fi son shadda in sa shadda kuma sannan in sa doguwar riga kamar yadda kuka gani <laughs> ka ce dai da gaske dai kawai daga an ce fito kawai eh. daga kasa bs waye kawai zaka zaka yi wuf ka yi waje ka ce dai yadda agan ka te ka fi so ka yi wannan shigar kenan wani sako za ka tura ga masoyanka ne duk duniya baki ɗaya to sakon da zan tura musu shine ina mu kowa fatan alkhairi sannan kuma nima ina yin ku 100% eh baka faɗi kuma kyautar da kake so masoyanka su yi maka ban ana so a yi maka wata kyauta ka san kyauta kala kala ce haka ne to ni duk abin da zai amfane ni ina son sa kuma ina maraba shi ce ko jirgin sama aka baka kana so kenan zaka karbe Kai za ka tuka jirgin sama ko? <laughs> Ka ce kan abin ka za ka yi kenan. tun da gata ta abin da aka baka kai kana marhabin lale da shi ko <laughs> wato ainihin ku danna mana subscribe da alamar kararrawa wa ingantacciyar tashar ku mai farin jini dz hausa tv dz hausa tv tana sanya muku abubuwan nishadi kama daga tattaunawa da jarumai sanya muku waƙoƙin hausa da fina-finai da kuma series series wato masu dogon zango da comedians wanda aka daɗe ana jira sababbin fitowa dz hausa tv dz hausa tv dz hausa tv akwai ingantattun jarumai da kuma fina-finai masu dogon zango a ciki da abubuwa gabaki ɗaya na nishadantarwa da littattafan hausa akwai sabon shirin su na nishadin zuciya da za a dinga karanta muku littattafai ku danna subscribe da alama kararrawa mun gode masu kallon mu masu sauraron mu yawa muka muka bin bakuncin awal wanda aka fi sani da yawale da cikin shirin kwana ta sayan an yi hira da shi a tashar diza ta wasu TV amma ku ji daga bakin sa yanzu abubuwan da zamu tattauna muhimmai a cikin wannan shahararriyar tasha eh abubuwan da muka abubuwan da zamu tattauna mun tattauna su alaba in kun tara sa ji komai za ku ji komai da komai yana nan a dunkule to shi ne mun gode Allah girma da basira da ɗaukaka kuma mawaƙi ne oh, in kana buƙatar waƙa tun da kan ta biki suna bedde ta fim ko ta siyasa kai duk wata waka da ka sani yana yi ko yanzu ma da kake kallo na ai zaka ga gaskiya kana to a studio ne <laughs> a studio <laughs> to gaskiya ne mun gode ina amma ka gaya masarar naka sunan lambar manajan kan waje manajan naka da in ana buƙatar waka za a kira shi a same ka lambar manaja na 08023 11 35 16 mun gode sosai